وخليله من خلقه وصفيه عد الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيب عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى مدين فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis 21 ga watan jimada akhir hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1442 wanda yi daidai da hudu ga watan fabrairu shekara ta 2021 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road anguwar jihar kaduna a wannan ƙasa ta mu ta najeriya muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka mafhumu ali sunnati wal jama'a inda ali sunnati wal jama'a na ustaz doktor nasir abdul karim hafizahullahu ta'ala kwana a shafi na uku. a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na uku. za mu tashi a faƙara ta hudu inda malam yake cewa ahlus sunnati hum khiyarun nasi yanhauna 'anil bid'i wa ahliha malam yake cewa daga cikin alamomin da ake gane ahlus sunna malam yace ahli sunnati ma'abuta sunna hum khiyarun nas sune suka fi kowa alkhairi a cikin al'umman Manzan Allah sallallahu alaihi wa me dalilin da yasa suka zama fiyayyin mutane a cikin al'umman Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yace yanhauna 'anil bida'i wa aliha suna yin hani a bid'a da ma'abuta bid'a Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar Allah ya ce ku ne fiyayyin mutane da aka fitar a cikin mutane ne dalilin da yasa kuka zama fiyayyu a cikin mutane ta'muruna bil ma'rufi kuna yin umarni da kyawawan ayyuka wa tanhauna 'anil munkari kuma kuna hana aiwatar da munanan ayyuka kaga bid'a yana daga cikin me munanan ayyuka inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa sharral umuri muhdathatuha mafi sharrin al'amura su ne fararru wanda aka shigo da su cikin wannan addini yace wa kullu wa kullu muhdathatin bid'a dukkan fararren abu bid'a ce wa kullu bid'atin dalala kuma dukkan bid'a wata ce wa kullum balalatin finnar ata kuma yana kai mutum zuwa wuta kaga anan ya nuna wannan abin da malam yake mana ishara abin da yasa ahlus sunna suka zama fiyayyu suna yin umarni da kyawawa kuma idan suka ga ana yin munana suna yin hani akai suna tsawatar tsawatarwa al'umma wajen aiwatar da shi idan ka ga mutane na magana wannan halal ne wannan haram ne ka bincika zaka ga ahlus sunna ne idan ka ji mutane na tsawatarwa wannan aiki bid'a ce za ka ga alis sunna ne idan ka ji suna tsawatarwa wannan aikin shirka ne to za ka ga alis sunna ne saboda su ke fiyayyu ba sa shiru idan suka ga suna tsawatarwa mutane saboda da su da mutanen duk a gudu a tsira tare ina fata an gane malam ya ce wa aliha da kuma ma'abuta bid'an waɗanda suke kirkiro bid'an suke yada shi a cikin al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata an gane bari ka mana misali mafi kusa wanda zaka gani yau an samu wani yana sukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda kiran kansa malami yana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa malaman musulunci kuma ya taɓa addinin Allah amma babu wani ɗan bid'a guda ɗaya da ya fito mai inkari ina fata an gane me dalili saboda ba nan su take ba amma waɗanda suke fitowa suke tsawatarwa suke yi wa sukan nusantar da gwamnati kan ɓarnan da mutumin nan ya kunsa ina fata gani shine Abdul Jabbar abin ji matsalan ka ga alus suna ne suka dinga kawatarwa suna faɗin illolinsa har gwamnatin Kano Allah ya saka mata da alkhairi ta dakatar da shi daga wa'annan ababen to kuma ba wai na wannan lokacin ba in ba ta dakatar da shi ba na dundundun wannan abu ne na zuciya ina fata an gane abin da ya kamata ta yi yadda ta dakatar da shi sai ta ɗauko malamai a turke shi ina fata an gane a dinka tattaunawa da shi wajen warware masa shubuharsa kuma ana ɗauka duniya tana gani ba yana tunkawon shi malami ba ne sai a ɗauko masa malamai daga saudiya su zo ina fata an gane sannan a turke shi da malaman da suke rayuwa da shi a wannan gari kowa ya yi bayani yana yi wa mutane karya ya iya larabci ba to a nan ne asirinsa za ta tonu ina fata an gane a nan za a gane majiyansa waɗanda Allah nufe su da shirya su shiryu wanda kuwa Allah bai nufe su da shirya ba su ƙara ɓata akan ɓatarsu ina fata an gane wanda daman manufar kada a bar barna tana yawo a cikin al'umma kamar yadda imamu auza'i yake cewa da zo a cikin sharafu ashabul hadith yake cewa idza zaharatul bid'u falam yunkirha ahlul ilmi sarat sunnatan muttaba'a idan bid'a ta fito a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'abuta ilimi suka yi shiru ba su inkarin wannan aikin ba za ta zama sunna abun bi mutane za su koma suna koyi da shi kaji illar da ya sa ahli suna yadda ake bambance su suna ƙoƙarin tsawatarwa suna nuna mutane suna kan mutane barna cikin abu ina fata an gane Allah shirye da mu malam ya ce ya al-fudail bin iyad rahimahullahu ta'ala fudail bin iyad Allah ya ji kansa da rahama yana daga cikin wato malaman mutanen makka ya rasu shekara ta ɗari da tamanin bakwai na hijiran Manzan Allah sallallahu alaihi daga makka zuwa madina ya ce adrabtu khiyarun nas na riski waɗanda suka fi kowa alkhairi a cikin al'umman Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin tabi'ai kulluhum ashabu sunnatin dukkan su ma'abuta sunna ne ban ga ɗan bid'a cikin ba yanhauna an ashabin bid'i suna tsawatarwa suna akan ma'abuta bid'a suna tsawatar da mutane wa'annan fa ƴan bid'a ne kada ku biye musu za ku halaka ina fata ta an gane me yasa Sufyan ath-Thauri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yake cewa inna sahiba bid'atin ahabbu ila ash-shaytan min sahibi ma'siyah ya ce ɗan bidi'a shiɗan ya fi son sa sama da mai saba wa Allah qila fassir lana hadha sai aka ce masa ka fassara mana wannan ma'anar da kake nufi magana nan da kai ne kake nufi da wannan ma'anar ka ce ɗan bid'a shiɗan ya fi son sa sama da mai saba wa Allah sai ce li'anna sahiba bid'atin ya'taqidu annahu yataqarrab ila Allah zulfa shi ɗan a kullum yana gani yana kusantan Allah ne ibada yake yana samun lada wa amma sahibu ma'siyatin ya'tarifu bi dhanbihi sawfa yaudu qariban am ba'ida shi mai saban Allah ya yadda cewa saban Allah yake yi yana so ya tuba yanzu ko gaba ko amma shi wancan baya ganin shi sabo yake yana ganin me ibada yake yi ji bambancin kenan استحوذ عليه الشيطان فأنساه سنة الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم شيطان يا رجا ياي كاتوتو ازوتي يسد ɗabi'unsa sai ya mantar da shi sunnan Allah da manzansa saboda haka zai iya kashe kansa kan wannan bid'a saboda yana gani an hana shi yin addini ne balla da yake samu ina fata an gane kamar yadda ɗabi'a ce daga ɗan bid'a kamar yadda aka san su wasu daga cikin magabata ma suna cewa imatatu bid'atin khairun min ihya'u min ihya'i sunnatin kashe bid'a a toshe bid'a ya fi alkhairi da araya wata sunna Me dalili suka ce li'annal bid'ata saboda ita bid'a إذا استمرت صارت سنة متبعة idan ta ci gaba da gudana a cikin al'umma za ta zama sunna abun bi har faɗa za a dinga yi akan ta ko shi sa ya ce kashe wannan bid'a ya fi da a kyale ta sai ana raya wata sunnan saboda in ta ci gaba da nasu a cikin al'umma bukatta za ta zama abun bi za ta zama sunna mutane ma za su dinga yakan junansa a kanta kaji abin da ke karkashinsa sai malam ya ce ya ɗauko wannan magana a cikin asharhu wal ibana na ibn shafi na ɗari da talatin da bakwai wakila li abi bin iyash an cewa abubakar bin iyash rahimahullahu ta'ala ya rasu shekara ta 194 shi abubakar bin iyas mani sunni wai wane mai ahlus sunna tambaya ake masa qala sai ya bada amsa yace allazi idza zukiratil al ahwa lam yata'assab ila shay'in minha shine allazi idza zukiratil al ahwa shine wanda duk lokacin da aka ambaci bidi'a da san rai lam yata'assab ila shay'in minha baya ta'assubanci zuwa ga wani abu da cikin sa dan ce wannan bid'a ne baya ta'assubanci ya ce ai malam wani ne fadi ya zai kuma ka ce kaza shi baya yi kawai kwata yana nisantanta da ma'abuta wannan aiki shine ala yashaduna zuwa wa idza ru bil lagwi marru kirama walladina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama su sune waɗanda ba sa halattan inda ake yin bid'a ko ake yin buki na mushrikai buki na bid'a buki na badde da makamancin haka ba sa halattan wurin ba sa ce ma wani happy birthday ba sa abin da ke da alaka da bidiyo'i ina ba ta an gane da kuma idi na mushrikai ba sa yaban mutane a kansa wa idza marru lahwi in suka gilma wajen da ake yin wargi marru kirama suna wucewa ne cikin karamci shine wa ibadur rahmanin alladhina yamshuna ala al-ardi Haunan. wa idza khatabahum jahiluna qalu salama idan jahilai suka fara musu ba'a suka fara musu izgilanci za su ce a'a mu aminci muke su ba ma son tashin hankali kuje ci gaba da aikin da kuke amma mu ba ruwan mu da wannan aiki kuma ba tashin hankali muke nufi ba to yake cewa shi duk mutumin da aka faɗi san rai na bid'a baya ta ta'assubanci yace ai malam wani ne faɗi kamar yadda muke zargin wato yan bid'a ga wannan mu ma akwai wannan matsalan a cikin gida ina fata an gane ga abu nan gida za ce to ai da su malam wani na yi yi shi kenan mu ma za mu yi ga wannan shi ma ba daidai ba ne duk abu na ce masu gida ne ko da mutanen ka suna yi masu da'awar sunna ka san wannan dan su suna yi bai canza masa suna ba sunansa ne bidiya taghyirul asma la yughayyiru min al-haqa'iq shay'a canza sunansa baya canza gaskiyan al'amari gaskiyan al'amari wannan aiki mai sunansa bid'a ko da sun masa kwaskwarima sun juya shi sun yi kaza sunansa ne bid'a manzo ce kullu bid'atin dalala bid'a kuwa kata ce Abdullahi dan Umar dan Khattab kamar yanda yazo a cikin Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya na Abu Nu'aym Al-Asbahani ya nakaltu wannan asali daga abdullahi ɗan umar ɗan khattab yake cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nasu hasana dukkan bid'a bata ce ko da mutane suna ganin wannan bid'a kyakkyawa ce a gidansu kasantuwar su suna ganin ta kyakkyawa ce bai canza hukuncin a wurin Allah subhanahu wata'ala ba ina fata mun gane wannan magana ya ɗauko sa ne a cikin shar'u sul itiqadi ahli sunnah wal jama'a na allalaka'i mujalladin farko shafi na 65 sai malam yace wa yaqulu ayyub as-sakhistiyani babban malami ayyub as-sakhistiyani Allah ya ji kansa da rama daga cikin tabi'ai ya rasu shekara ta 131 ya ce li'amara bin sazan ya ce ma wannan malami amara bin zazan ina fata an gane shi kuma amara bin zazan ya rasu kusan shekara ɗaya da shi da ayyuba sakhistiyani shekaru ɗaya suka rasu shekara ɗaya a ɗari da talatin da daya bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina sai yace ya amara ya kai amara idan kana ar-rajul sahibu sunnatin wa jama'a fala an ayi halin kana idan mutum ya kasance cikin ahli wal jama'a bi ma'ana komai yana bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a maganarsa. da aikinsa ɗabi'unsa da mu'amalarsa fala tas'al an ayi halin kana fihi kada ka tambayi a wani irin hali ya kasance a ciki duk wanda ya wannan ya tsira saboda ai hadisin muawiya bin abi sufyan inda muka karanta a can baya kai manzo Allah ya ce waɗanda suke tsira a cikin kasan al'ummansa zuwa su uku, ƙungiyoyi sai ce ma ana alaihi yau wa ashabi su ne wanda suke kan abin da ni da sahabbai na muke a kai a aƙida a manhaji a suluk a ibada a mu'amala ina fata an gane duka suna bin karantarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma a tarbiyya. irin tarbiyyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ne to wannan kanka tambayi akan me yake kuma ce matsalan mu'amalarsa da iyayensa mu'amalarsa da kannansa da yayyinsa mu'amalarsa da danginsa mu'amalarsa da makwabtansa mu'amalarsa da abokan kasuwancinsa mu'amalarsa da waɗanda ba musulmai ba yahudawa ne ko kiristoci ne ina fata an gane sannan kuma adalcinsa idan Allah ya ba sa shugabanci ko jagorancin wani al'amari amince wannan matsalan sa'annan kuma mu'amalarsa da shugabanninsa sannan aƙidarsa tarbiyyarsa ibadarsa da sulukinsa duk waɗannan ya ƙunsa shi ne shi ma wannan maganar ya ɗauko sa a cikin shar usuli a ahli hali wal jama'a na ka'i mujalladin farko shafi na 60 sai malam ya ci gaba da cewa fa'alu sunnati hum khiyarul umma wa wasatiha Allahu akbar malam yace sani iya kai ɗan uwa ma'abuta sunna fa hum khiyarul umma sune fiyayyun wannan al'umma wa wasatiha kuma sune zababbun wannan al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsaka tsaki a komai rayuwa allazina ala siratil mustaqim sune wanda suke kan tafarki mi dakke tariqul haqq wal i'tidal shi kuwa shine hanyar gaskiya da daidaituwa wato ba sa guluwi ba sa tafriti ma'ana ba sa wuce gona da iri kuma ba sa safa-safa. su tsaka tsaki suke tsayawa komai in za su aiwatar khairul umur safiha. kiyayyen al'amari shine tsaka tsaki a mu'amala suna yin tsaka tsaki ina fata an gane in ma za su yi kiyayya ne kiyayya su tsaka tsaki ne saboda Allah ce asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadda wallahu qadir wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ce asallahu an yaj'ala bainakum Allah yana fatan bi Allah zai iya sa tsakaninku wa bainal ladina adaitum tsakaninku da waɗanda kuka kisa a baya mawadda sai Allah ya sa soyayya da kana kin shi yanzu kuma sai Allah ya tusa maka soyayyarsa wallahu qadir Allah fa mai ikon yin haka ne fa wanda da kai kana kin shi yanzu kuma Allah ya kinsa maka a zuciya kaunarsa da bikinsa. wannan ba abu bane sai sunna kuma sai gaskiya wani idan kana kin shi saboda yana faɗin gaskiya tafiya ta tafiya in Allah ya so sa ya so wannan mutumin zai kinsa maka sansa a zuciyarka ko kaki ko kaso hadisin abu huraira da imamul bukhari da muslim suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukaki ya ce idza ahabba Allahu abdan idan Allah ya so bawansa nada jibril sai Allah ya shelanta ya kira mala'ika jibril ya jibril ya kai mala'ika jibril inni uhibbu fulan ni Allah ina son wane sai a faɗi sunanka fahibbahu kai ma ina umurtan ka kaso shi yanzu wa yake umurnin Allah ko fa jibrilu atake sai mala'ika jibrilu ya soka fa jibrilu ala samai sai mala'ika jibrilu ya shelanta ya kira duk mala'ikun da ke sama inna allaha ahabba fulan lallai Allah ya so wane ko kuma yana son wani fahibbuhu kuma umarni ne Allah ya ce in ba ku dukkan ku kuso shi fayuhibbuhu alus sama'i duk mala'ikun da ke sama za su so wannan mutumin atake fayudhu lahu qabulan fil ard sai Allah ya bashi karbuwa a doron kasa duk inda yaji ana son sa duk inda yaji ana kaunan sa kaga sai an soka a sama kafin ake soka ake ake son ka ina kasa sai ya ce wa idza abghada 'abdan idan Allah ya ki wani bawa daga cikin bayinsa Allah ka tsare mu sai ce da jibril sai shelanta sai ce malaika jibril ya jibril inni ubghidu fulan ni Allah ina kin wani fa abghidhu kai ma ina umurtan ka hakisa wannan mutumin fa yubghiduhu jibrilu a take mala'ika jibrilu zai ki wannan mutumin Allah ka tsare mu wa yunadi jibrilu ala samai sai mala'ika jibrilu ya shelantawa mala'ikun da ke sama kaco kabbin su rankata ka ta sai ya ce inna allaha abghada fulan lalle Allah na kin wane fa abghiduhu kuma umarni ne Allah ya ce in gaya muku kuma ku kisa Fa fayubghiduhu alus sama'i duk mala'ikun da ke sama za su ƙi shi kacokaɓinsu za’u lahu fil Shi ke nan sai a sa mai kiyayya a doron ƙasa duk inda je babu abba a ƙaunansa. ana ƙinsa saboda me sai an ƙi ka a sama ake ƙinka a ina A ƙasa haka shi ma sai an so ka a ina a sama sannan za a so ka a ina a ƙasa kamar ji matsalar ga yanzu mutum ya ɓata lokaci ya ce yana neman ƙaunar mutane da begensu kage yana bata lokacinsa ka nemi kegen wa Allah idan Allah ya so ka wallahi ko mutum yaki ko ya so sai ya samu soyayyarka a zuciyarsa saboda wake kinsa wannan abun a zukatan mutane ina fata an gane Allah nake yin haka saboda me zukata ita qulubul ibad kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin ruwayan Bukhari da Muslim lallai zakatan bayi baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha zakatan bayi suna tsakanin yatsu biyu na ubangiji yana juya su yanda ya ga dama ina fata an gane ko Allah ne yake kintsawa a zukatan mutane ya sa su ko ya sa kiyayyaka ina fata an gane ba wani ba abin jawad matsalan alle ka zo ka ce wane ya bata ka ko wane ya ma kaza ko wane ya ma kaza ina fata an gane to wannan shine abin da malam ya faɗi wannan maganan ya ɗauko shi ne a cikin majmu'ul fatawa da ibnu taymiya mujallaji na uku shafi na 368 zuwa 369 sai malam ya ci gaba da cewa har ila yau ahli sunna wa humul ladina yanhauna an ashabil bid'i wal Su ne waɗanda suke tsawatarwa suke hani dangane da ma'abuta bid'a da sarrai ina fata an gane wala ya li ghayri al-haqq kuma ba sa ta'assubanci kan abin da ba gaskiya bane su ahlus sunna ba sa yin haka was sunnatu wal jama'a su suna ruko ne da a sunna wal jama'a shine abin da sahabbai suke kai saboda suna koyi ne da faɗin Allah madaukaki wasabi sabiquna al minal muhajirin al-muhajirin al-ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه السابقون marigayen farko minal muhajirin daga cikin wanda suka yi hijira daga makka zuwa madina wal ansar da wa'anda suka taimaka musu mutanen madina kenan radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yadda da su su ma sun yadda da Allah ina fata an gane sai ce wallazina tabauhum bi ihsan da kuma wa'anda suka bi su da kyautatawa ni ka kai sai mun bi su da kyautatawa Allah zai yadda da mu me kyautatawan shine mu takaita akan abin da su suke akai da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ina fata an gane sai malam ya ci gaba da cewa ahli sunnati humul ghuraba idza fasada an-nas ma abuta sunna sune al-ghuraba al-ghuraba sune masu sabanta addini a idan mutane in an ce al-ghuraba wato ma'anarsa ta biyu shine waɗanda suke ƙara jaddada wa mutane musulunci su ne waɗanda idan mutane suka lalace sai su seta su idan suka koma suna fasadi a seta su idan suka koma suna shirka a seta su zuwa tauhidi idan suka koma suna bid'a a seta su zuwa sunna idan suka koma suna bin sarrai a dawo da su kan bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine idza fasada nas duk lokacin da mutane suka lalace suka gurɓace to suna sunna su ne ke sai mutane su gyara su su ɗora su akan daidai malam ya ce li'annahum ta'ifatun saboda su ne ɓangaren nan da Allah ya ɗaukaka ta akan saura la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadhurruhum man khalafahum wala man khazalahum hatta ya'ti Allahu bi amrihi ba za a gushe ba ana samun wani ɓangare daga cikin al'ummata su ne ke ɗaukaka a kan gaskiya da ya zurruhun man khalafahu wanda ya saba musu baya cutar da su wala man khazalahum balle wanda ya ƙoƙarin wulaƙanta su hatta ya'ti Allahu bi amri har zuwa ranar da Allah zai zo da kiyama kiyama ta tsaye ina fata an gane su Allah zai ci gaba da ɗaukaka su saboda sun yi riko da sunna da hadisin abdullahi dan umar dan khattab imamu hakim ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa yace wa ju'ila zillu was-sagharu ala man khalafa amri an sanya sai gina shi jumla ce mabniya ala al-majhul an sanya kaskanci da wulakanci ga duk wanda ya saba wa sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum na saba sunna duk girman sa sai kaga Allah ya kaskantar da shi duk matsayinsa sun kaga Allah ya wulakanta shi saboda sunan manzan Allah ya fi ya fi shi daraja ya fi kuma duk mutanen da ke doron ƙasa daraja saboda haka wasa da shi yakan jawo mutum wulakanci yakan jawo mutum kankanci yakan jawo mutum karanta idan duniya sannan kuma da lahira Allah ka tsare mu sai ce wa hum millatun kuma su ne wannan wato tafarki wanda za su tsira sai ce sataftariqu hadhihi al-milla ala 73 firqa wannan addinin na musulunci zai rabu kashi 73 kulluha fi nari illa wahida dukkan su ɗan wuta ne banda guda ɗaya. qila wama hiya ya rasulullah sai aka ce wacce ce za ta tsira ya ma'aikin Allah sai ce hiyal jama'atu su ne wanda suke kan abin da sahabbai suke a kai da khalifofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata ruwaya ya ce hiya nifila ma ana alaihil yau wa ashabi su ne wanda suke kan kwatankwacin abin da ni da sahabai na muke a kai kenan ko a mu'amalar ka ne in ba irin ta manzan Allah da sahabbansa ba akwai alamar mai tambaya a kai amince matsalan kasuwancinka A irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane da sahabbansa akwai alaman kasuwanci eh, wato tambaya akai mu'amalarka da shugabanninka mu'amalanka da makwabtanka mu'amalanka da iyayenka mu'amalanka da iyalanka mu'amalan da waɗanda suke ka, ina fata an gane sannan ibadarka yaya kake yin ta an fahimci matsalan wannan shine tsari sai ya ce wa firqatun kuma annaji minha manzo Allah ce wacce za ta tsira hiyal jama'atu ko bangaren da za ta tsira annaji minha ko manzo Allah ya ce hiyal jama'a wanda za ta tsira ita ce al jama'atu shine ta taftari hadhihi al milla wannan al'umman za ta karkasu aya biyu uku kungiyoyi kungiyoyi har saba'in da uku sai malam ya ce min awa'if wa firaqin kathira min tawa'ifin wa firaqin kaseera daga bangarori da kungiyoyi masu ɗimbin yawa daban-daban daban na ba ta gane to kuma dukkan su ɗan wuta ne amma wanda yake bin waɗanda suke zagin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da cin mutuncin sahabbai kaga wannan ta ce halaka ne wanda ke bin irin waɗannan to zai halaka Allah ka tsare ni sai malam ya ci gaba da cewa firqatun wahidatun min 73 yace bangare guda ɗaya ce kilo daga cikin da uku ita ce kaɗai za ta tsira fahumul ghuraba sune masu sabanta addini sune masu jaddadawa mutane addini wato me dalili saboda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace bada al-islamu ghariban fa sayaudu ghariban kama bada yace musuluncin nan ya fara kaman bako ana cewa addinin yara ko a wannan lokacin yace a ƙarshen zamani haka zai koma kaman bako a idan mutane ila wa mal ghuraba ya Allah sai sahabbai suka ce ah da kace nufi da sahaban wato baki saboda gari ai bako ne ko masu sabanta addinin musulunci su waye ne ce alladina yusli nas idza fasadu su ne wa'anda suke gyara mutane a lokacin da suka lalace ina fata an gane su ne wa'anda suke gyara mutane a lokacin da suka lalace a mutane idan sun lalace wa'anda suke nuna musu cewa wannan abun ba mai kyau bane su ne ahli sunna za su karantar da su mu'amala da kasuwanci da ibada da sauran ababai wanda mutane suke aiwatarwa za su nuna musu cewa lallai wannan abin ba daidai ba ne usuli ahli sunna amince matsalan kaga yan bid'a kuwa ba abin da ya dame su da ne da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dade ana zagin sahabbai su ba damuwar su bane amma in ka ce abu kaza ba karama bane to anan ne za su yi fada amince matsalan su fadan su a ce kaza ba karama bane amince wannan matsalar amma in za a je a ta zagin sahabban manzo Allah a zagi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zagi sahabbansa wallahi ba abin da ya dame su in ka ga mutum na fada to zaka ga ahli sunna su ne suke fada akan wannan su ba ruwan su amince wannan matsalar to amma in aka taba wani shehi daga cikin shehunan su to anan ne zaka ji ana cewa an taba addini an taba manzo Allah fa ba su ce wani abu ba an taba sahabbansa ba su ce wani abu ba an taba matan manzala ba su ce wani abu ba amma an taba shehunan su zaka ji sun ce an taba addinin musulunci mu kuma ba za mu yadda ba kaga saboda a ka'idar su shehunan su sun fi ma annabawa daraja saboda suna cewa ma'asiyatul awliya afdalu min ta'ati man siwahum saban Allah da wali zai yafi biyayyen da wani annabi ko wani mabiyin annabi zai saboda su a wajen su waliyai suka sama dawa annabawa kaga akwai matsala Allah shirye da mu shine malam yake cewa baina jumu'i ashabil bid'i wal ahwa'i wal firq tsakanin tarin ma'abuta bid'a da sarrai da kuma kungiyoyi halakakku wanda suka fada cikin halaka malam yace yaqulu al-hasan al-basri Hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a yana cewa ya rasu shekara ta ɗari da goma. Hassan al-Basri ya ga sama da sahabbai biyar ya yi rayuwa da su. Ya yi rayuwa da su, mu'amala da su, ya fa'idantu da su, ya koyi ilimi a su, Haka ba ƙaramin mutum ne. Ina fata an gane. Yake cewa, inna ala sunnati kanu aqallun nasi fi ma Ya yace ka sani ya ce ɗan uwa musulmi lallai ma'abuta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kanu aqallan nas su suka fi ƙaranci a cikin mutane fi ma mada a baya a zamanin da ya shuɗe su suka fi ƙaranci. wa hum aqallun nas fi ma bafiya. kuma su ne suka fi ƙaranci a abin da ya rage na al'umman manzon Allah su ne 'yan kaɗan yan bid'a da mushrikai su suka fi yawa kamar matsalan amma wanda suke jajircewa akan suna zaka ga 'yan kaɗan ne a tsinka kwatanta su akan 'yan bid'a da wa'anda suke kan wata sai wannan bajimin malamin ya ci gaba da cewa allazina lam yadhhabu ma'a ahli al fi itrafihim wala ma'a ahli al-bid'i fi bid'ihim sune wa'anda allazina lam ba basu tafi ba tare da ma'a ahalil atraf tare da ma'abuta wato ɓarna masu jin daɗi masu ɓarna fi itrafihim a wajen ɓarna na dukiya da san rai da bid'a da shirka da kuma ababen da Allah bai yarda da su ba balle manzansa wala ma ahlil bid'i kaga wani idan yana da dukiya zaka ga yana barna na dukiyar sai ka tsaka ta mamaki duk bayan wata shida ko shekara daya sai ka ga ya rusa wani bangare a gidansa yana canza masa fasali in ka bincika me ya dalili ya je Beijing ko ya je Ukraine ko ya je wata ƙasa na Turawa ya ga wani gini wai ya burge shi in ya zo sai ya sassake nan ina fata an gane sai ya shimfiɗa gobe in ya sake zagayowa ya je wani wasa ya wani abu sai ya rusa nan kaga wannan tsannan dukiya ce in kuma ka bibiya a cikin danginsa da ƴan uwansa ga sunan jimbe eh, kana neman taimako amma bai taimaka musu ba amma ga shi yana barna da wannan dukiya kaga irin wannan shi ma barna ne na dukiya ina fata an gane to baya tare da irin wa'annan sai ya ce, wala ma alil bid'i fi bid'ihim kuma baya tare da ƴan bid'a a cikin bid'o'insu duk inda ake bid'a baya tsayawa yana barin wurin ne wa sabaru ala sunnatihim hatta laqaw rabbahum suka yi hakuri akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har lokacin da suka riski ubangijinsu fa kadhalika insha Allah fakunu sai Hassan al-Basri yace to haka in Allah ya ga dama kuma dinnan kuke jin karatun nan ko kuke karanta wannan littafin kuma ku kasance a haka ma'ana durrunci ku yi hakuri ku zama cikin takaitattun nan ‘yan kaɗan ɗin nan da suke raya sunan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kada ku bi tarin yuyuyu Allah ya samu dace saboda haka daga wannan maganar malam ya ɗauko ta ne a sunan dara ne ina fata an gane wannan asari daga Hassan al-Basri malam ya ɗauko ta ne a cikin sunan dara ne a mujalladin farko shafi na saba'in da biyu saboda yanayin lokaci za mu tsaya a nan idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu ta'ala za mu tashi akan wannan gaba wa ya ƙulu sufiyanin sauri rahimahullahu ta'ala to idan Allah ya raya mu a lokaci na gaba bi ma'ana majalisi na gaba sai mu tashi a wannan gaba subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa zan ba dama in akwai tambaya a cikin karatu babu kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala sai mu sallah na'am magani zai mu a nan insha Allah subhanahu ta'ala kai mu kwana a nan dan Allah ya raya mu a majalisi na gaba sai mu daura fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk